لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين وأهلا وسهلا ومرحبا إلى التفسير اليومي الرمضاني السنوي أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات ونحر في مقعد عند ملك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كافو مجيغة تمروي غا مغانا دي تشافي جلر راقون وانا أكتل تايني سادة كفا وجنقار فتو دمتعين سحبان النبي صلى الله عليه وسلم wanda matsayi ne wanda yake babu ba na wasa ba al'imam al-bukhari ya da hadisi cewa wani bai yahudi sai ce da sayi na umar ya ce da shi ya amir al-mu'min ba ko ya yi imani da shi wani amma sai masa kirari da kirarin musulmi ya amir al-mu'min ya kai sarkin mu'minai ayatun fi kitabikum تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا yake ya kai sarkin musulmi umar akwai wata aya a littafinku yana nufin ƙorani ko? shi ba yahudan ne yake sun sai na yace sarkin musulmi akwai wata aya a littafin ko ƙorani kenan ina ji kuna karanta ta Yace ce damu yahudawa ne a bakin shi aka saukar mana da ita da wallahi wannan ranar a wurin ranar idi ce wato ya ji ayar suna ɗauke da mazaya darajoji da yawa to sai umar ce da shi ayyu aya wacce aya kake nufi ne sai ce ga sanin kuna karanta ta اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وارتم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا إيه إيه وتسورة المائدة آية نوى تهدو yace ainihin afwan aya ta uku wannan aya ita ce da mu aka saukar mana yahudawa lattakhadna zalika al-yawma ida da mun riƙi wani ranar idi saboda allah riga cika muku ni'ima ya gama mutunta ku ya kuma shelanta muku wa razitu lakumul islama dina allah ce na yarje muku musulunci addini ashe a kul har ƙasa ta nutse ka kuskura ka bar duniya kana ba musulmi ba a kul Allah kuma ka tsare mu yace wala tamutunna illa wa antum karka damu da ni dan kabila kaza gari kaza ba Allah da wannan gari kaza kabila kaza kawai lita'arafu dan ku san juna ne amma inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimul khabir to shine naga dacewar mu bude karatun mu na yau tafsirin yau wato jelar raƙumi da wannan kisa to sai umar da ya ji haka zai ce au to ai kuwa na san ranar da wani aya ta sauko na kuma san wurin ta sauko ne a gabana hajji manya mutanen manzan Allah su fi wai sun ji labari ba ne su suna da first hand information ce a gabanmu aka saukar mai rana arfa yana kan taguwa ranar juma'a me yake nuna maka alaƙarsu da ƙur'ani da tsananin kiyaye shi Hasana da detailed information game da ƙur'ani ya ce da aina sana ran juma'a ne Rana arfa to shi ne ke to ai damu aka saukar mana da ranar iri ce gare mu saboda murna akwai saƙonni da yawa cikin wannan magana farko dai fifita musulmi da wannan daraja na biyu wannan sai jefa ma yahuda hasada kan musulmi kwarai don sai suka kullici annabi da wannan lokacin awo ashe annabin ba ma ba yahude ba ne balarabe ne to ma ga yadda za yi hanna na safiya na na safiya kun san matar annabi ce ko babanta ana kiran shi huyay ibn al-akhfab an-nadiri tace a gabana annabi ya shigo madina daga makka da yayi hijira aka yi dandazo da balbela da magamami aka ji ana mata maraba shigowa madina tace sai na ji babana huyayyo ɗan al'akhbab uncle ɗina abu yasir ibn al'akhbab yana tambayar ubana soyayyo ya ce a huwa howa wannan shi ne muhammadu a huwa da murya ƙasa-ƙasa sai na ji ubana ya ce iya e, wallah huwa howa shi ne a yatsi ne ita to me plan ɗin ka game da shi ya ce wa ma za a adatta lahu me ka shirya mai ya ce a dawatuhu ma bakintu zan yi rigima da shi muddin ina raye yahudu su ba babu yahudu mugun kaya to yani ya nuna mana darussa iri-iri kuma ya ƙara nuna mana yadda sahabbai ke da alaƙa ne ƙarfin gaske game da ƙur'ani don ya ce na san ranar lokacin da aka saukar ina da dukkanin bayani Allah ya ƙara musabbai yarda ya ƙara mana samun alaƙa mai ƙarfi da tarihinmu don shi ne saƙafar is'al zuwa wajen goma a mataki uku a mataki biyu saura ɗaya don Allah ya taimaka eh, zuwa gumboka a mataki na farko wanda ya je mutum ya yi bankwana da mutum saboda da sun mutu man a aka kahinan au an rafan arrafan wasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila alama duk wanda ya je gumboka ko mai duba kuma ya gaskata shi kan abin da ya faɗa so shi wanda ya je ya kafirce da abin da aka wa annabi muhammad ta kaga ai matsala ne yanzu kana da ƙur'ani gumbokan me zai maka kada kake da hadisi idan bai ishe ka ba ku to kenan magana ta tsaya ibnu qayyim yana cewa man lam yashbihi alquran fala shafahu allah duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba kada Allah ya sa ya warke to kake ne kuma? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة آية من ذلك سورة لما شبط الإسراء سورة الزوء قنبو كان نون سوى كارين القرآن بقي مصد الشيبة بكى نطبع أتو نكشن يوكم تشيني نفرقو كان zuwa gumboka a mataki na biyu mutum ya tafi da shi ba wai ya imani ba ne a to me kai ka ne ya kai ka to ko da ya je bai imani da shi ba amma ya je to aka ce sallar shi ta kwana arba'in ta bi iska kwana abin rigar. shi ne yake a tun yi mutu lokacin fa matsala mataki na uku na zuwa gumboka kamar da aka yi mai ibn sayya wani mai da'awar sanin gaibi boka ne amma ka je don ka tambaye shi ka ƙure shi annabi sun ita da shi na za ba a tulat sai ce adduk sai ce a duka da qadarak in ka san gaibi ok me na ɓoye gaya ne domin shi boka yana da awar ya san ka za ka za a yi na riga na duba na gani za ka yi arziki za ka auruwanci kuma ba gaskiya ba ne to in har kaga kana da ilimi kana da jajircewar da zaka je gumboka ka tambaye shi don ka kore shi ka tona asirin shi don a ce shi jama'a daga imani da shi to wannan babu laifi amma sai an yi kafa kafa sau da garin kar garin neman gyara a rasa ido shi wannan mutum ana kin ibn sayyad ne ce da shi makareci ne me na ɓoye maka ya ce addu'a hayaƙi ya ce ƙarya kake ka taɓe baka isa ka ƙetare abin da aka rubuta maka an ta kaza wannan shine mataki na uku su daga ko mutanen da suke fitowa wai a ilimin astrology suna ce you and your star wai kai da taurarin ka ne ba suna yi ba wai tauraruwa kaza ita ke rike da mabudin arziki ba gaskiya ba ne ya akhi michael de nostradamus ba faranshan faransa ne fiye da shekaru 100 da amma an ci shi na ke cewa da man hosto to morocco wai ya hango mai zai faru a duniya sai yau karyar banza ne hango wai ya hango yakin duniya na farko za a yi daga 1914 zuwa 1917 ya hango juyin juya hali na rasha bolshevik da menshevik revolution ya hango yakin duniya na biyu daga 1945 kanin ainihin kafashen Agnes da allied forces kila ma ya hango yakin basasan najeriya yakin ojuku da irin su philip effion da irin su ainihin isaac boro dan garin patani dan kabilar ainihin ijo na san garin su to amma ya gano kuma sai ne ƙarya ne ballantana wacce mace ta tafi gun boka yi na hango mijinki zai tsaro miki kisha to ki tashi tsaye zai bata miki lafiyarki kafiri ne billahi al'azim wanda ya ji boka ya ji kafirci be careful imani ba mu wasa bane inda dai qur'ani da karantar mu da maka amfani to kuma sani sai ya kare cin kudin ki tsiki Allah zai miki magani ta bakin dan maraya ko to wannan ne kan abin da ka tambaya bari na muku wani bayani da wata ta turo min a voice note abin da ban tausayi ne ta ce malam na kai shekaru don allah ina roƙo a majalisun tafsiri amin addu'a to na sauke ko in ce zan sauke tana magana ta shallake shekara talatin ko da biyar malam duk tsara ce gwargwado na yi na yi aure da na'am yanzu ba zaura ke amma zaurawa sun fi uku ko hudu ta ce sun zo kowa ƙarshe sai da mini da fasikanci ta ce mana har wallahi waɗanda ba ka yi tsammanin su ta ce wannan yana fara cikin al'umma kawai sai na yadda an yadda ta fi ta bayan fage wata da suke gayan wata magana ba ma daɗin ji ki kawo min kaza a hotel kaza bayan karfe goma sha ɗaya da yin a wuri me yake nufi fasikanci lalata fasadi shaɗanci jahannamanci jahimanci sai ta ji gida tana ta kuka ta ce malam haka na faruwa a yau har ke cewa sai su ringa ce to shi kenan ki ci gaba da yin rowa romi la ilaha illallah ki ci gaba da rowa wa ya gaya miki aure a yau haka din baya faruwa wato kafar mu ta kai irin wannan bala'in ya shigo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mamakin da nayi wai rowa wato rowa an ba ta sabon definition ki ci gaba da rowa ok da ta tsara mutuncin da ta yi rawa kenan kai saurayi da ka tsara mutuncinka ka, taba sanin taba sanin wata ƴa mace ba sai bayan auren ka, rawa kai kenan in rawa ne to Allah ya bamu irin wannan rawa, wacce magana ce irin wannan to dai kun ji muna roƙo Allah ya tsare ki ya kuma tsar dukkanin ƴaƴan musulmi da mu gaba ɗaya daga tarkon shaidan dan ba wanda ya fi ƙarfin wannan mugun abokin gaba shaidan Allah ta wanda Allah ya tsare wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami Allah ya ce idan shaidan ya zunguro ka zuwa ga sabo kai ne tsarin Allah Allah ka samu dace biyu ga watan Ramadan yau dubu ɗaya da arba miya, arba miya na nufin ɗari hudu da arba'in da shida kuma sha biyu ga watan maris march ko azar da suke fada 2025 e, ce e karkuce ad ce kuma e. karbuta ce ya ke christian era karkace ad anno domini kwaba ne ba daidai ba tambaya ta gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله ta ce ne to tsaya wurin. wai zara allazina ashraku shuraka'ahum a lokacin da mushirikai suka ga iyayen gidansu da suka sa su shirka a duniya qalu ne qalu sabti rabbana ubangiji haula ishrakauna allazina yawa sune muke roƙon su ya ubangiji a duniya ka gan su muke roƙon su ya ubangiji gashi sun hadu a wuta su mushrikan sun ga iyayen gidan su ubangiji ga waɗanda suka samu kila ba akan kan san mu bane kuma duk cikin jahannama falqailu min qalb sai su ce da su ƙarya kuke yi innakum lakazibun su waɗanda aka ce su suka yi dalilin shirka ɗin sun ce ba ruwanmu da ku shi ne iska allazina Annabi na allazina tabi'u wa rawul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab tun cikin baqara waɗanda aka bi suka ce ba ruwanmu saboda wannan ayar ta daidai da wancan aya Ƙur'ani sashi na fassara sashi arabtum hunaka al'akar akhar to bismillah

a tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado wannan rukuni ne guda da yake sannan abin da za a gadon nan ya zama mallaka ne na shi mamaci A, in kayan wani ne don ka gaji kayan wani kuma ya zama to ba shi bai laƙume kayan gadon ba sannan abin da ke sa a ci gado uku ne aure wala'i dangantakar jini suke sa a ci gado abinda ke hana cin gado su ma uku ne an gane ko bauta kafirci sai ne kuma da kuma kisan kai haka limamin rahabidi ya ambace su ya ce wa yamna ushakfa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi rikon wa katon wakti lafudini? fafan falaita shaku kal yaqin wannan su ne ke hana cin gano rikon bauta wa katlun da kisa ɗa da ya kashe uban shi don ya gaje shi har abada za a haramta masa gano misali baba ya tsufa ya ya mutu da wuri zai ce mana lokaci sai ya kashe shi in aka tabbatar da haka to ba zai gaje shi ba kuma sai an kashe shi annasu bin nasu da kiyashe Kuma ta ta kashe miji don ta gaggauta mutuwa ta shiga gado in ya tabbata ba za ta ci gado don suka ce manista ajala shi manista shay'a qabla awanihi manista ajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani wanda ya gaggauta abu ya zo kafin lokacin shi to sai a yi masa ba ta hanyar hana shi sannan bambancin addini na hana cin gado shi kafiri ne shi kuma ne ɗan musulmi ana ba ku misali ko na yaron da uban shi kafiri ko kuma na faɗa muku uban shi musulmi ne yaron amma shi yaron kafiri ne bai musulunta ba sai da uban ya rasu da aka zo rabon gado sai ce ashar Allah ilaha illallah muka ce zai ci gado wannan mu yi magana ne wannan magana kwanakin baya a gombe wani yake malam ƙarya yake wallahi yake ba gaskiya ba ne eto eh, amma zai ci gado zai ci gado kwarai saboda ai baka san zuciya shi halas amma inda zai furta ya ce ah ok gadon sai suna musulmi to na musulmi to da wannan ba za a bashi amma muddin ya fita za a bashi to abinda nake cewa wannan shi ne abu na koro mana ne kafin amsa tambaya tambayar mai ta ce to amma shi na shi rabon gadon misali idan mutum ya mutu ya bari ya kwaya ɗaya ita ce duk cikin ya ba abin da ya bari sai ya mutu ya bar uba ya bar uwa ya za a ba ta rabi ta duke shi ita ce bintu sul almanutarida ta kaɗaita in ya bar dubu talatin a ba ta nawa kai tsaye uwa a ba ta nawa hmm? za ba ta so da ce wani wasai abin da ya rage uba zai kwashe shi ne ta asiri ke to kaddar haka ya faru ya'ya suna da rabon gadon su ita wannan ya ta ji abu ina da rage a eh. to a bani abina da ya zauna hannun sai na bayar kyauta so mafi kyau araba raba tukunyen tun da Allah ne ce araba, araba a raba a raba don gudun rigima ya zo hannunki kyautar ko bu gane ba ne kamar mace ce za ka aure ta cewa ne sadaki karka ba na yafi ba sai ka bayar ba na yafi aka ɗaura auren baba da sadaki ba tun da dama ai nata ne to ta yafi aka yi auren auren ya yi bai ba ba yana ta ne ai fa in tibna lakum an shay'in dan san cikin ne mariya a cikin nisa aya ta hudu Allah ya ce idan suka yagi wani abu bisa san ransu suka ba ku kuci sai mu ci auren bai yi ba kamar dai wannan amsa din tunda Allah ce wa atun nisa'a to ku ba ta wannan tukun ku ba ta sadakinta ya nuna a hannunta bayan ta fito na baka tunda ai ai ai ai mu shedu ne ina sadaki ba mu gani ba aure bai yi ba ba za a yi burin burin ba so wannan ya kama da wannan tambayar da aka abin nan ko na'am idan ya ba ta rabin sadaki misali ta miliyan ɗaya ne sai ba ta dubu ɗari biyar kenan za ta iya ta rabi ɗin yau duka ma an ce ta hibbalin kuna rabi duk gaba ɗaya ma za ta iya ta amma bayan fa an bayar muna jaddadawa aiki eh kuma na wani abu ne daban yana cewa idan suka ga kudin ba lalata su ai zuciya zuciya ce wata za ta iya cewa i'm telling you na Allah ba ka karewa sai ka tona ne dai wallah malam ka idan ya ba ta cikin sadaki ta miliyan ɗaya ne ta ce to wane tun da dai allah ya haɗa za mai aure idan ka je ka ba da sadaki miliyan ɗaya to ga dubu ɗari biyar na baka ka ɗauki rabi ɗauki rabi har zai yi shi yana cewa idan suka ga ainihin ruwan kudin ba za su yafe ba nan ne Tana suna iya cewa kuma duka ma na bar maka su kaga sha'anin Allah kullum ba ɗai da ƙauna kan samun na kirki cikin jama'ar annabi Salatu. abinda muke cewa kuma karka manta tun da mu'ammaci sadakin nan ya halatta ma a yi da jaki ƙwarai kuwa karku ji abin baƙo ko ya halatta a yi sadaki da jaki wa iya kuma ake? ya ce jakin nan ya ɗebo mata mangalan dawa a ƙauye ai jaki ba a ci Allah ya haramta amma Allah bai halatta hawan jaki ba wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina wa khalla ta'lamun da doki da alfadari da yake dan ku to tun da ya halatta hawa to ta hawan jaki ba nan tana hawan jaki utilization is permitted ba wai ci ba kun gane za a iya aure ci sadakinta murfin bayar nan ku kalli wannan murfin baron nan ce sadakin hindu misali nake ba murfin wannan baron ko in ta yadda look shi sadaki eh, a malikiya ne muke cewa a ba da rubu'ud dinar saboda kawai a sami da yake cewa sanity amma an ka ba biron nan ta yadda shi ok to wanda ya aure ta akan zai haddatar da ita bakara kuma to na yi ƙorani ƙorani ba shi da farashi it's priceless amma kuma ya ba ta koyon misali kuma auren yayi Wannan aka ce zai nemo ko da bakin zobe ba misali da fata kar mu tsawaita don mu samu fassara abin da Allah ya sauke mana ikra ikra ikra ikra wa iyyakum بسم الله الرحمن فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الله تبارك وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين sai annabi musa idan mu manta ba alaihi ba manta ba ana magana lokacin haduwa da gangami na as-sahara ko masu sihiri inda suka jajjefa sandunansu da igiyoyinsu har masana tarihi na cewa a wannan ranar sai da fadar fir'auna ta cika da macizai an kinta ta adadinsu dubu goma wannan na hawa kan wannan dun na sihiri kuma har ta kai annabi musa ya tsorata a wata aya fa su fi nafsi khifatan musa unnata innaka anta allah wa alƙi ma fi yaminika talqab masano, sanu inna ma kai da sahih an gane ko to sai annabi musa sai jifa da sandashi da ya jifa da ita fa'i zahiya sai ga ta tanan katsan ta zamanto fu'danun mubin wato maciji in ka ce su'ban duk maciji wanda yake rungujeje murgujeje kana yace kamar anaconda kana yace kamar misali dama tsiri kana yace kamar misali gansheka ga sunan misali manya-manya macizai su'ban maciji rindime mai mubin ga shi karra na kallon shi wani za a yi da wuka karanta wurin kuma daga nan sai ciro hannunsa daga sassan shi fa'iza ya bai ba'ulin nadirin sai hannun ya dinga sheƙi yana haskaka masu kallo ikon Allah hannu ne Allah ya bashi ya zama aya yana haskakawa sanda ce in yi jifa ya sai ta zama tuma cijiya قال الملأ من قومه من قوم فرعون ta gaba قال الملأ من قومه الملأ من شاء فسر معنى ko wato manya masu abin hannunsu kullum kana da su a cikin society zaka iske suna da matsayi na musamman a rayuwa a fagen siyasa a fage na kasuwanci da hada-hadar neman kuɗi a fage na sarauta da mulki sun kasu biyu waɗanda suka yi amfani da wannan damar suka bi Allah su more waɗanda mala'ancin koyesa suka yi ma Allah girman kai da tawaye to sai su zamanto mala'u irin jama'a farko Allah ka tsara mutum da irin wannan qala al mala'u qawm fir'aun al mala'u manya masu abin hannu cikin mutanen fir'auna sai suka ringa cewa inna hadha la sahirun alim wannan mutumin mai sihiri ne akwai ilimi a sihiri da suka faɗa ka saboda abinda annabi musa ya zo da shi ya dakina su ya ninka nasu kun gane ko to madadin kusan cewa ba sihiri ba ne har suna cewa shi shugaban masu sihirin wannan har ya makance wato ya ce ku je ku kalli macijin nan nashi ko macijiyar nan tashi da ta cinye ta laƙume ta haɗe nawa macizan cikinta ya ɗaga? suka ce son ya ce ta wannan daga Allah ne annabin Allah ne ya ce da irin ta mace ɗaka ɗaga to a kan wannan ne a yin fa'ulƙiyar saharatu ta jide a raftun sauraka ya ne sai suka fara cewa wai ai wannan misiri ne masani yuridu an yi kuri da kuma ka karanta ko burin shi ya fitar da ku min ardikum daga kasar ku kaji makirci wayannan musa ya zo da sihiri don ya raba su da kasar su wace kasa ce egypt misra eh ai zo yake raba ku da kuma kasar mutum da kasa wai za ka ga mutumin da ke ƙauyen kano ƙauyen da ba wutar lantarki ba hanya mai kyau zai zo cin kasuwa a kano amma allah allah yake koma ƙauye mahaifa ba wasa ba ne to al'ar shi za ga ake rigima kan ƙasa a yau isra'ila kan mai take rigima ƙasa ta zalunce yahudawa da aka yi yarjejeniyar balfour 1948 da rigima spikes and biko 1916 da suka dari larabawa suka sallama aka yi musu sagegewa rigima kan ƙasa yakin ba bosnia herzegovina 95 a kan ƙasa ne america sai ta yaƙi ta mamaye jihohi yanzu aka shugaban suna fafatakan zai karbi iceland zai karbi kaza kaza wai za a fitar da mutane daga gaza ƙasa kuma idan ka dawo bigimin ƙasa fili ƙasa ƙasa lan an saurai dinga kafin a fili na ne iya kaje lan ta ba ƙasa wani yake shi ma ya murza takarda a dinga tafkari ba a yi ne to dan adam yana da alaka mai ƙarfi da ƙasa saboda nan ne marayar a ne yake gini a ne yake zaunarwa a nan kuma zai mutu a nan za a tsaga ta a so shi cikinta ashe shi mutum al'arabi ne ɗan ƙasa ne shi sa in kana so ma ka tabbatar wa mutum da haƙi sai ka ce ai ɗan ƙasa ne ya sa ba ce ɗan samaniya ne shi nan ba gun zama ba ne me yasa ba ce ɗan ruwa ne kuma kuma daga ruwa ne ɗan ƙasa ne za ka ce an gane ko to sai suka fito da wannan magana suka ce ai wato so yake yuridu an yi yukhrijakum min ardikum so yake fitar da ku daga ƙasar ku ta kaka da kakanni to fa ma za ta amuru ne shawara wai suna neman shawara ne me za ku tattauna a zauna a yi kus-kus-kus mai ce ce shawara ga abin da suka ce saboda ne قالوا sai sukkake susuwa mala'uma da ba suna ba fir'auna shawara kenan suka ce arzi wa akahu kaɗan ba shi lokaci shine arzi. give him a delay respite kaɗan jinkirta masa cikin shi da uwan shi harun ka ba su lokaci a lokacin da ka ba shi jinkiri wa artilfil mada'in hashirin ka aika biranen mitra. ayi kuwa fituhu za a yi gangami za a yi kore to a lokacin da ake jira to ka aika a birane ka yi gangami masu tara mutane ya tuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da kowane gwanin sihiri masanin sihiri na'am وجاء السحرة فرعون قالوا وجاء الصحرة فرعون تبار جاء ايكا يا بارا غورن جيتا با دبي وجاء الصحرة فرعون صحرة فاعل فرعون مفعول به عندني كو يوا سي ودنن ما سيري فرعون قالوا سكا تشي مشي ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين yaya muna da tsalla da ne za mu zo mu yi gasa da wannan mutumin mu nuna ba kan gaskiya yake ba to amma ya labai muna da lada za mu samu wani matsayi akwai tukuci akwai alawaja ko ku da haka kawai za mu yi falo to ashe kaga abin magana abin duniya ne magana ce ta kuɗi magana ce ta me zan samu magana ce ta koko da kosai fanke da fankaso da inda kuɗi kuma ya gita sai kaga imani ya rawa sai kaga an yi gadda gadda gadda ina duniya ce? sai an yi kwaɗayi an gane ga dahirin gaskiya sai a kauce masa kuɗi ta babulata ne ce dai ce da idon shi ko imani tsaye gidigar babu da ke taɓa shi yau wani kudi ke gare ta kudin kamaya maya wani mulki ke gare ta mulkin da ba shi da tasiri wani lokaci wani lokaci sai ka da kima kawo ta baya zan kafar bayani ne wanda yake dole ne ya zo lokaci-lokaci in ta kama to kuma wannan ɗabi'a duk ɗan adam ne nema ina son kuɗi wani mai hikima ya ce possess money but don't be possessed by money own money but don't be owned by money mallake kudi kada kudi ya mallake ka domin kudi ba ya jamu sai dai mu ja shi mu kai shi aikin Allah ba kuma za mu sa yaudara ciki ba an fahimci da kyau ko saboda ka ainihin abin da ya kasance kenan waɗannan almala'u masu ƙwandalaye a hannunsu masu abin hannunsu wanda imani suka samu kasawa gabarin asalin imani ɗin an gane sai suka ce inna lana la'ajaran a wani abu da za mu samu material benefit material gain amma da sharaɗi in kunna nahnu al-ghalibin in mun kasance masu galaba za a ba mu wani abu mai fir'auna ya ce mutu qala na'am wa innakum lamina al-muqarrabin to ga amsa ta zo batun annan an gane ko sai ce i e, ai ku ne na kusa za mu jawo ku kusa mu karra don ku yaƙi musa to haka abin yake a duk da tafiyar rashin gaskiya daukowa ne ko kowa yake inda gaskiya take sauran wahalar da kai ne kawai gaskiya ta fi ƙarfin ta yi ƙasa a fatar da fata an gane ko? to haka fir'auna ya ce lallai kuna cikin waɗanda za a ƙarrabo ku 'yan fada ne ko ƙalu ya musa da aka haɗu ga fir'auna da tasa jama'ar ga annabi musa sallallahu alaihi wasallam da tasa jama'ar to kalo sai suka ce ya musa ya kai musa so kenan as-sahara yawa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqi ko dai ka fara jefo ta ka sandar ko dai kai ka fara ko kuma mu mu fara jefo na musandano mai annabi musa ce da su qala alqu na'am falamma alqaw saharu a'yunan nas wastawhaquhum wa ja'u bi sihrin 'azim qala alqu sai annabi alqu ku jefa sandunan kuma bismillah yalla tafaddalu ku jefa mu gani falamma a lokacin da alqau ku kalli arabiya alqu fi'l al-amr alqau fi'l madhi hmm? ina zan tambaye ku ɗaliban arabiya ɗayan ku ya gaya mai mutane sun yi sallah da za ka ce annasu ku faɗa mana mutane sun yi sallah annasu sallu ko sallau wanne ne sallu ko sallau sallu to albarka kun faɗi wallahi kun yi kuskure ba daidai ba ne eh, mu mukan ce ka da ke ba wai sai dai ka ce sallau ai sallu umarni ne sallu kamar ra'aitu ne umarni ne ai ne ko ba ki an ka ce sallu it's a command sallu kamar ra'aitu muni amma in an yi sai ka ce sallau annasu sallau an gane ko to wannan shine saboda ka yi a ne sai ce ne قال ألقوا فلما ألقوا ألقوا صلوا ألقوا صلوا أردينا بزمن تاعي أتكين صرف معونيني عرفتم؟ صبرك يعني سيتي كويجي فهذا صندنكم فلما ألو تند أيايل أسائل ألقوا سكيجي فسحروا أعين الناس تسك سهر شيء إذا نمتاني kun san wata hausa tsowa Babunga? Babunga. kawo da gani rufa ido to shi ne Babunga ai ma'ana a rufe ido a dalilin ainihin wato black magic ka gane ko to lokacin da suka sihirta idan dunan mutane wasu tarhabuhun suka ɗimama ƙwaƙwalensu har suka firgita kai kai kai kai shine wuta suka kawo musu rahab waja'u bi sa'irin azim kai sun zo da gagarumin sai da alwa Allah da kanshi ce sa'irin azim dan ka san wa makaro makar babu makirci su kai to amma duk girman sihirin ba zai iya tsayawa a gaban dokin gaskiya ba annai musa shi ke da gaskiya kuma allah zai rubuza sihirin da suka yi aya ta gaba وأوحينا إلى موسى أن ألق عصا فإذا هي تلقف ما يحفكون فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وأوحينا إلى موسى sai muka yi wahayi موسى ga musa musa ila mai take masuna to ina jin ra'anar mai dalili zai yi kace ila musi yanzu zai mai dalili mabaniyun ne mabani ba mu'arabi ne mabani ne ba wai gairin munsa a mabani ne kawai muna kiran da turanci static ginanne ne da ka ce ja'a muhammadu ra'aitu muhammadan سلمت على ماذا جاء موسى رأيت موسى سلمت على موسى شيء كم نجي نني كول تلك مثل الإعراب المحلي كتي محل كذا طيب الله تعالى يشي سيمك وهي موسى أن ألقي أساك كي جيفا دي صندر كمان فإذا هي قنفة سيجا صندر تلقف ما يأتي tana laƙume abinda suka kawo na karya ta bi su ɗaya ita ɗaya ba la ilaha illallah duk ta gama da su duk tarin sandun da suka zama su zai gaba ɗaya ita ɗaya ne ta tashi ta ɗauki wannan ta haɗe abu ba su mamaki duk suna kallo fa waka alhaƙo gaskiya sai fi halinta a lokacin wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa na shirme da shirka su kafiran kenan batsala sai lalace abinda suka aikata Allah ya wargaza shi makaranta gaba نعم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين nan take fahulibo hunalika sai aka rinjaye su sai Allah ya warga zama kircinsu wankalabo suka juya sagire na ƙasƙantattu wulakantu taɓaɓɓo wa ulkiya saharato sajidin waɗannan masu sihiri bisa suka faɗi suna sujuda saboda sun ga gaskiya sun tabbatar da annabi musa abin da ya kawo gaskiya ne nasu kuma rashin gaskiya ne har ma suka ce قالوا سي سكتي سوى كمان al'an الآن أثار المؤمنون asara min qablu al'an almu'minu haka ne tayyib sai suka ce amanna mun yi imani da rabbil alamin da ubangijin halitta karka ce talikai na sha duk inda kalmar alamin ta zo a wannan context karka ce talikai alhamdulillahi rabbil alamin karka ce ake na shafaɗa duk inda ka ji alamin ta zo aka ce rabbil alamin to ba talikai ake nufi ba don za ka rage makalmar alamin zaƙinta da romanta zangonta ka takura musu zango al'alamin a nan kullu masu wallah wal'alam duk abin da yawaninci Allah shi ne alam alƙalamin min al'alamin saboda ɗan adam ne wannan wallahu khalaqakum wama ta'malun bishiya alam ce dabbobi alam ne shi kuma haushe in yace wato in yace adamu kakan talikai ka taba tsammani ba haushe yana nufin annabi adamu kakan shanu ne kakan kogi yana nufin kakan to kai sai kace ce talikai talikai a gun ba haushe mutane kawai yake nufi ita kuma alamin ba mutane kadai take nufi ba shine kusurar aiki so karka fassara alamin da talikai sai dai kawai ka ce ɗan adam yanki na talikai ne matalikai faɗinsa ya ta haka Allah sa kun gane dai karatu saraka suka ce mun imani da ubangijin halitta gaba ɗaya wane ne wannan rabbi musa wa haru ubangijin annabi musa da annabi haru to wannan sai firgita fir'auna aya ta gaba ta ce قال فرعون آمنت نعم لو لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين فرعون سيموت برازنة قال فرعون سي فرعون يتي آمنتم به قبل أن آذن لكم أوكي okay. wato kun imani da musa har kun yi sujuda kafin in ba ku izini kajifa wato a yi imani da allah ta ya ba da lafifi fir'auna ke inna haza la makarun makarsun fil to na gane dama makirci kuka kulla ku da musa haɗin baki kuka yi imagine lokacin da ka aika fil madaini hashirin annabi musa ya sani ya sani amma ga sai ke mai borin kunya eh, inna haza da makon zane zanina makirci kuka kulla a cikin gari litokuri domin ala don ku kori mutane ku fidda mutane daga ƙasarmu sofa sofa ta alamu sun za ku sani barazanar da yake to menene sanin da su ce la'uƙasli anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin ko kuma la'usalliban na kun ajin kaji barazan shi zan yanyanke hannayenku da ƙafafunku a gigice na yanke hannun dama ƙafar hagu shi ne min khilafin ke wai nuna iyakar iyawa wajen barazan. shi bai san mai imani barazana ba ta masa wata barazana shirme ne kawai imani in ya zauna a zuci mu'jiza ne imani da ke harraka mutum baya shayin ya faɗi duk abin da ya imani daidai ne sai dai kawai ya rike ya ƙi faɗi saboda la'akari da hikimar awa kawai amma ba shayin ga ƙarya a ce mata ba ƙarya ba ce lalata to wannan shine abin da ainihin waɗancan kafiran mutanen fir'auna ba su gane ba yake barazana wato zan yanke hannayenku da kafafunku min khilafin in variation sannan kuma bannakum ajma'in zan gice ku crucifixion in nemo ku tuturin dabino a kafa mutum a kai azabar da zai yi amma bari ka ji amsar masu imani jiya jiya masu sihiri ne kafirai yanzu kuma mumine ne lamba ɗaya ga abin da suka ce kalu sai suka ce inna ila na mun kalibun a ah, yau dama mun zuwa ga ubangiji mu za mu koma ma'ana karkarin azabarka da barazanarka a sararin duniya in an mutu ba kuma afa in mitta fahimul kai idan ka mutu za su rayu ne Allah ke sun baya. sun suka ce mu kaga ila rabbina munqalibun dama zuwa ga Allah za mu koma in mun rayu shekaru aru aru aru mutuwa da zamu to kaga wannan amsa ce mai dukan kwakwalwa sannan kuma wa iyakum suka ce ne hanal waqt to wa ma tamkinu minna to ina ganin sai mu tsaya wannan gaba din ko in ba kama suna da alaka domin sai suka ce to ai kana mana azaba ne da mun yi imani a mutum da lokaci mu ƙara to bismillah ka karanta وما تنقم منا إلا أن آمنا بآية ربنا لما جاءتنا sai suka sake jaddada wannan magana suka ce wa matan kai minna yawai kana mana azaba ne kaga nan sai suka fito suka fara mishi gaba da gaba kana son kai mana azaba ko kana mana azaba ne ba dan komai ba illa an amanna bi ayati sai dan kawai mun imani da ayin ubangijinmu Allahu akbar lamma ja'atna lokacin da ayoyin suka zo gare mu daga nan sai suka koma zuwa ga Allah suna rabbana ya ubangiji mu asrif alaina sabra ka cika mu da hakuri wa tawaffana musulmi ka kashe mu na musulmi magana malam ta imani to fir'auna ya zai da wannan karkari ka kashe to an mutu iya abin da za ka iya kenan a rayuwa an gane ko shi yasa a wannan gaba na sha gaya ma wasu daga cikin jami'an tsaro na fara kuma wurare da yawa kaga sai ku zo oi dss kowane ne ku ringa zuwa masar ku je mai ake faɗi kar ka je ka sai da ka saboda duniyar wani ba mu ce kar ku yi aiki amma a ka karkata zuwa ga son zuciya a ka karkata zuwa ga son zuciya saboda kuɗi da abin duniya za ku lalace za ku yi mummunan ƙarshe ku ji wannan sako muna ƙara jaddadawa akwai cikin jami'an da suka sami na na dss a nan duka duka shekarun jiya mala akwai cikin masu haka na ce na sani na yi hudu ba a america a new york akwai jami'in siyaye a wurin bala suna kai dan karamin alhaki kananan alhaki waje kuma na maganin rashin tsaro a wannan ba ku zo da motocin ku na ƙarya ba abu ne muhimmin gaske a kiyaye na'am dole a sa ido kan abin da ya kasance ba daidai ba a yi maganin rashin tsaro ai babu waɗanda suke jami'an tsaro irin malamai da kun fahimce su da kyau shekara ashirin da biyar aikin tsaro hujjul sahaba ke yi ko guda ba ta ba duk mutumin da ka ce da shi abu kaza Allah ya hana ya bari saboda Allah ya hana wallahi magani ke na insecurity domin zai bari saboda Allah ya hana dan ka zo da wani bindiga kana zara ido wanda babu zara idon fa zai je aikin banza din amma in ya fahimci Allah ne ya hana an kare maka aiki shi yasa babu jami'an tsaro irin malamai in kun gane karo karkata zuwa ga son zuciya wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum haka Allah ya ce sai ku karanta mu. karu karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku Allah ne fada be very A arabtum na kare lakata aka ce ai ga wasu jami'ai da sai ne shafe ai Allah ya kawo su aka yi tafsir aka tashi ga misalin alim ai duk wanda ya fahimci musulunci ya kamata ya zama jagoran zama lafiya in ba zama ba za ka iya sallah ba shi ne abin da ake cewa amma karka yi zalunci karka yi wadara karka yi zamba cikin aminci duniya duk za ta gane ka kuma sai ka ga Allah ya fayyace ka duniya ta gane ka kuma duk wanda ya baka kariya ka wannan abin aikin banza yake yi kuje wannan sakon da kyau muna ƙara daraja ittaqullaha rabbakum araftum saboda ka ya ane wannan ta tafur zaki nan a fadar fir'auna da kuma ainihin annabi musa wanda ke kan gaskiya ka yan uwa jami'an tsaro masu aikin tsaro Allah ya muku albarka ya taimake ku amma ku tsara gaskiya kar ku tsara ƙarya ko bayan gaskiya kar bayan ƙarya don da zai amfani ku kuma lalle ku sa ido kan mabannata ku taimaka wajen kare yaran da ke sake waya ku taimaka masu zuwa masallaci suna sake takalma ku yi maganin masu sace mana 'ya'ya a kano suna kai su kasashen iyamurai su ne ma'aikan da ya kamata ku rinda yi yi kokari ku hana wannan sace-sace da ake da kashe mutane ko ji an ba mu labari an yi irin wannan ta'addanci a katsina suna min responsibility kuma ahalus suna duk inda wuce ku zamanto masu zama lafiya ku taimaka mu hukuma wajen tabbatar da tsaro a kowane irin yanayi a ya wuce annabi ce da in mutum ya zage ka kace ce ni ne azumi ne bazan rama ba ya wuce wannan wasbir roba ma sabawka illa billah wala tahzan alaihim ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نادي اللوكتين قرشان كراكين كينن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه أجمعين